الحمد لله رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق أرشه ورحم جوعي وضعفي يا رب كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك sako ya zo masa ya daga hannu ya gode wa Allah ya kuma yaba Allah ya kuma yau manzon Allah salati ya ce alhamdulillah rabbil alamin ya da godiya sabbata ga Allah madaukin sarki ubangiji na ya tuna da ni tun daga sama bakwai kuma saman al'arshinsa ya yi jin kai ga yunwa ta. Allah ya sanna cikin yunwa wa fi da kuma rauni na dan Fudair talaka ne miskin ne yi addu'a ya rab ya ubangiji kama lam hudai nan. kamar yadda ya Allah baka manta da Hudair ba ba bar shi ba fashi al Hudairan la yansaka to ka sa Hudair ma ba zai manta da kai ba ka sa shi ma Hudair ba zai manta da kai ba yana yawa kansa addu'a Allah ka sa kan na manta da kai kuma muna addu'a Allah ka sa kada mu manta da kai Allah ka sa mu rinka tuna ka ta'ala sai ce fa'afiza da kal dan ya rike abin da hudairu ya fada wa raja ila nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima sami'a minhu hina ata'u wa bima qala hina akhbarahu fa qala sallallahu alaihi wasallam ama innaka law rafa'ta ra'saka ila as-sama'i لرأيت لكلامه ذلك نورا سافئا ما بين السماء والأرض dan aike ya je gurin manzon Allah ya ba shi labari dangane da abin da ya ji daga Hudayr da kuma abin da Hudayr ya faɗa yayin da shi dan aike ya ba shi labarin abin da annabi ya turo sai annabi yake cewa dan aiken da za ka daga kanka sama a lokacin da hudairu yake faɗin wannan magana ta wannan addu'a la ra'aita li kalamihi zalika nuran safi'an da sai ka ga haske yana hudowa tsakanin sammai da kasai saboda kurum Allah ya yadda da magana wannan bawa Allah to waɗannan su ne waliyai na cikin riguna a ɓoye wanda ba san su ba yanzu wannan bawa a cikin sahabban ma wata kila baka taɓa jin labarinsa ba siro to amma sai kaga an dauki wasu mutanen wanda ba sahabbai ba ba tabi'ai ba ba tabi'in tabi'ina ba ba tabi'ulat ba ba an an ai ana yada ambatan su ana cewa sun yi kaza sun yi kaza ai ta ba su wani matsayin da kuma ba haka bane ba wallahi wasu matsafa ne ba wallahi wasu matsafa ne tantiran matsafa ne amma a ce ai sun yi kaza ai suna da karama ta kaza ai suna da matsayi kaza bai kun a lalubo sahabbai waɗanda nassi ya tabbatar da falalarsu amma da kowane ana bayani akan falalarsa wanda babu falala a rubutu a littafi ba san ma da shi ba sai aka ɗora mutane suka riƙe waɗanda ba su ne ya kamata samu falalar ba aka mantar da su masu falalar aka zo ana zagin kuma waɗanda suke da wannan falala ɗin wannan shine karshen kisar wannan bawan Allah mai suna mai suna Hudayr kuma a nan za mu dakata don mura nake da kyar nake magana nan kurum saboda dai kar ba a yi ba sai a yi haƙuri da abin da ya sa insha Allah amin da Allah malam idan liman yana hudu ba ya halatta ina fila eh ya halatta ga wanda ya zo ya tara ana hudu ban ba wai aka kurin liman ya hau ya fara inda alhamdulillahi ka tashi ka ka kama sallar nafila ba hadisi ya tabbata cikin bukhari yace annabi yace idza jaa ahadukum al wal imam yaktub in dai ku yazo sallar juma'a liman yana hudu ba to ya tashi sallah ya raka biyu sabanin yadda ya zo a mazhaba an ce ba a yi amma ya halatta a yi in ba hadisi ya tabbata alƙawlu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malam dangane da zikiri mai adadi zan iya ƙayyade yawan zikirin da zan yi kamar in ce dubu ko kuwa shin ko in yi amfani da inda manzan Allah ya ƙayyade wanda bai ƙayyade da kansa ba in yi shi haka magana cewa za ka yi zikiri kaza dubu kaza wannan bai zuwa cikin sunna ba ƙayyadewa zan yi dubu kaza wani ma a ce ya yi miliyan wani ya ɗora wa kansa insha Allah zai la ilaha illallah miliyan ɗaya wa ya saka ka kayyade kurum kai ta yi ko miliyan dubu ma kai ba matsala amma ka kayyade ka ce sai ka yi kaza na farko dai dan ma zai shiga ma zuciya ce tab amma fa kai kokari har miliyan kaza ma kai kurum kai ta yi in an zo zikiri zama za ka kai ta yi kawai ba irge amma wanda manzan Allah ya kayyade sai ka kayyade an gane akwai wanda ya ce a yi ɗari ko akwai wanda ya ce a yi saba'in to kaga sai ka yi amma wanda za ka yi ta yi ba iyaka isa ya fari kai ta yi kawai duk wanda ka jana ta a ji a yi sigfari dubu bakwai dubu ashirin dubu talatin a salatin annabi dubu uku da dari uku da sha uku da irin wani namuwan ba su da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani yin salatin ne laifi ba abu ne mai kyau amma kayyade yawan kai ta yi kawai kai ta yi muka yi amfani da hannu ba wai kai amfani da ba kai amfani da hannu ba wai kai amfani da ba saboda annabi ya ce ku yi amfani da hannun ku fa inna hunna mustantiqatun yawmal qiyamah hannun zai yi furuci ran tashi alkiyama zai maka shaida carbi kuma bid'a ne yin amfani da shi asalin sa yan addinin kirista ne suke amfani da shi kai da hannu kawai bai zo annabi bai ce da charbi ba ko bai amfani da charbi ba da charbi da wannan karfen da ake dandannawa duk dai kawai kai da hannu wannan shine abin da ya tabbata sunna shin malam za a ce lissafin zikiri da carbi wai haramun ne to bid'a ne ne yin amfani da carbin kamar yadda muka faɗa ka yi da hannu suna ya zama larura sai amfani da shi a ni ban sani ba na ni ban san halin mutane ba kawai ka yi amfani da hannu a cewa wani yana cewa wai larura wai wai bata yake in ka zo irga kudi da salbi kake irga su ko kuwa ba muna irga kudi ba mutum ɗaya sai ka tara masa miliyan ashirin sai irge su a yan mintuna tsab baya bata cat cat cat cat cat ya gama amma wani ya zo zikiri wai shi bata zai yi kawai kai da hannu kai da hannu shi tarbin ba jiya kake yi ba ga hannunka sai ka ja shi aiki ɗaya biyu uku hudu biyar kai ta yi addini bai ce amfani da shi ba gargajiya ce da al'ada ta sa ake yi har ma tarbi yanzu ya zama wani wani alama ne na wai mutum mai tsoron Allah ne idan mutum ya zo ya so nuna muku barazana shi mai takawa ne yanzu sai gani ana abin da tarbi ko gaisa za a, salamu alaikum yana tan tarbi a haka ana karkadawa da an zo ko gaisa kai sai sa turbin sai tobe shi da yaro ya shafa fuska ka shafa itace ko na ana yin zame a daina irga yake alheri abinda ake faɗa cewa kar mutum ya rudu da faɗin cewa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai shi ɗaya zo shiga mar da gururi haka malamai suke faɗa amma ka irga zunubinka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza wannan shi ne zai taimaka ka tuba amma in kana yawan irga alherin da kake yi ai ni nake yin kaza ai ina ma yin kaza sai shi ya ce tab amma fa ba dama ne kai ba. to gudun wannan gururi shi yasa suke cewa na irga malam dan Allah shafa'i da wuturi yaushe ne lokacin daina yin ta bayan sallar isha'i fitowa alfijir shine lokacin daina shafa'i da wuturi tun daga sallar isha'i har to alfijir lokacin yin shafa'i da wuturi ne malam kuma da Allah idan mutum zai yi sallar dare wato kiyamul layli raka nawa aka fi so yi raka sha daya ko sha uku sha daya ko sha uku kuma na so ka ja surori masu tsawo idan baka haddace qur'ani ba ma ka ɗauki qur'ani ka rike a hannunka ka ta'i ya halatta inda haske a dakin ka buɗe ƙur'ani ka yi izu guda a tsaye sai ka rufe shi sai ka yi rukuri to jikinka zai saba da ibada idan ku damu Allah baka ƙur'ani shi kenan baka da matsala sai ke ta yi ko hadda kake yi in kana son haddaka ta zauna to ka rinka sallar dare da haddaka wanda yake son haddasa ta zauna to rinka kiyamun laini da ita wanda ya ce Allah yawan malam albarka amin Allah mana duka gaba daya da Allah malam ina cikin wani hali na bacin rai da kuma damuwa mai tsanani don Allah ina roƙon addu'ar 'yan uwa Allah ya yi mun wannan damuwa tawa wasu alaikum in ji abin da ya faɗa muna roƙon Allah madaukin sarki ya yaye maka bacin ranar da yake damu kuma ina maka wasiya ka rinka karanta la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan ita ce addu'ar maganin bakin ciki da bacin rai ko ka rinka yawan karanta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ko karin rinka yin hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu din nan ka rinka yi ina ga maka daga nan zuwa ɗan mintuna zaka daina ji insha Allah inda kai da kyakkyawan kudiri na'am waɗanda suke bayarwa a musu Alƙur'ani karatu Alƙur'ani abu ne mai kyau karatu Alƙur'ani abu ne mai kyau kar ku manta da wannan dan uwan waje masa addu'a yanzu idan za ku yi yan nafilfilin ku na tashi ko za ku yi addu'o'in ku daga nan da har zuwa dare a taimaka masa addu'a Allah ya yi masa bakin cikin nan damuwa duk wanda yake cikin bacin rai fa yana bukata a taimaka masa fa muna fatan Allah ya yi masa ko muna ta wasu limu ma damuwar da take cikin mu dan kowa yana da damuwa Allah madaukakin sarki ya yi masa damuwarsa karatu alkur'ani abu ne mai kyau sauke alkur'ani abu ne mai kyau mutum ya karanta ya sauke wannan abu ne mai kyau to amma wani ya bayar a yi masa wannan baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata na kwarai ba a samu suna sawa a yi musu ba ka yi da kanka sai dai an samu ka ce wani ya maka addu'a za ka iya barar addu'a ka ce a taimaka ma da addu'a amma mutum ya sa a rinka sauke masa alkur'ani saboda wata bukata ta sa shi kuma yana a gida wannan ba daidai bane kamar yanzu abinda masu kudin mu wasu suke yi galiban mutum kawai sai ya zo sai je kira gargawa ya ce a zuwa mai saukar kur'ani a kofar gida ya dafa musu jollof rice da daddare ya dan karbo yan lasifikarsa da dan injinsa na dubu goma a tayar musu a tara gargawa ta karatu washe gari a dafa musu koko da kosai sun kwana suna karatu shi kuma yana gida yana kwance ko kiyamun laili ba ya tashi yi iya gida ya ma rufe kofarsa inda da gaske yake ai sai ya fito ya zo zauna a gurin karatun iya zaune iya ji shi ake yi wa ko wa su mutanen mu gani suke kudi zai iya musu komai da haka suke faɗa ai in kana da kudi zaka iya komai haka suke cewa ba karatun qur'ani bane sai ka sa maka duk wanda ya ba wani masa karatun qur'ani bai yi ba dan ku annabi bai ce ai ba wannan ita ce da awarmu annabi bai ce ai ba kuma Allah yana ba da lada ne akan abin da manzon Allah ya ce ai kamar yanzu misali mutum ya mutu ne wani sai ya a bayar a yi mai sauka hamsin da watakila yana mulkin sa tantirin azalimi ne macuci ne a wannan baya taimakon kowa bai taba sayan buhun shinkafa ya ce a raba kwanon kwano a ba makota ba kuma yana da hali ba a taba zuwa wani taron yi wa mutane jajiyeje ba akwai masallacin su baya zuwa sallah bai damu da addini ba ‘ya'yansa kurin ba su da addini ‘yan duniya ne matansa ba su da hijabi ba su da kiyayewa amma ya wuce ya bar kuɗi saboda yana da kuɗi kurin sai a sa a yi ta mai saukan ƙur'ani babu abin da saukan kurani nan zai masa yarda dai sun yi karatu sun samu ladan karatu kuma Allah ya ba su na ci da sha kuma inda ake wulakantar da kur'anin ma wallahi sai a yi kurani a akan dubu biyar fa wannan mai tsada kenan dubu to ka jara dubu biyu ma kurani izu sittin ai ba sauka sa dubu biyu wannan ba wulakanci ne? to su ya ga gardawa sallah ne suka ce iya kudin ka iya karatun da za maka mai kyau wallahi haka suke faɗa in ka ba da kuɗi mai yawa za a tsaya maka karatu in ko baka bayar ba kawai kai ma ka sani juya waraka ne ga ya an juya ya an juya dama yadda ake wannan qur'anin bugun dutsen ake zuwa ana rabawa a yayyanka shi a yayyanka shi izu ɗaiɗai ko rabin izu a bayar to zai girma Allah saukar da aka yi takar dubu biyu to nawa nawa za a raba amma ba a wani abu na banza wani harkarsa ta banza ko taron siyasa na iska zai iya zuwa je ba da sadakar naira miliyan biyu amma ya ɗebo gardawa za su yi mai saukan ƙur'ani a yi ta fafata da shi Saukan da aka je aka ba da dubu goma ba wallahi ne toka ce kwanan da suke suna karatu su kwanan suna karatun nan ba wani abin kirki ake barawa ba ni abin da nake faɗa wallahi duk jirgin da Allah ba shi Qur'ani Allah ya mutunta shi wallahi bai kamata ya rinka wulakanta kansa kullum masu kuɗi da masu mulki suna kiran ka je gidansu kana musu kwanan karatu in yana so ya baka kuɗi ya ce kai mai addu'a duk lokacin da kai darasu ka karantar da ɗalibai ko kai tilawar kai musu addu'a wannan shine abin da ya tabbata sunna amma zai ɗebe ku kurin gudu kwanan kuna karatu kuɗi zai kawo muku kosai kuna wawa akan ƙosan ƙosan ma bai kashe wadatacce ba amma a iska idan ya fita ya gama da wannan ranar da yamma zai iya fita ya je ya shiga sto ya je ya shafin wa wa matarsa kurin sai ya kashe mata dubu hamsin a matarsa kai dubu hamsin in ya yarda da Allah da gaske yake yi yana neman Allah bashi ya zo ya ce a sauke mai Qur'ani izu tun gaba daya akan dubu biyar ko dubu goma kurin mutane sun kasa ganewa ana wulakantar da su ana wulakantar da addini to daman kayan bid'a ba da kima mun bid'a ne shi sa abin ba sauke su daraja ba yanzu wani dan wake ba labari taro ne akai manyan mutane da suka zo wurin sai addu'a shi kuma malami ne haka sai magana ta zo akan addu'a addu'a kudu sai ce a muku ga nan za mu yi sauka ce ran kare da muna nan za mu yi sauka ko nawa kake so a ma za a yi maka wallahi ke gaya maka a ga irin wannan duk abin da ba Allah ne ce ba wanzu Allah ne ce ba a daina bautar da mutane a kai yanzu inda gaske yake yana son Allah biya mai bukatarsa ba kuna da makaranta allo ba ya sa wa malamin ku albashi kurum malamin da yake karantar da mutane a gurin shi mai kuɗin ba yana son Allah biya masa ba to ya sa mai albashi duk wata ya rinka biyan malamin ku shi malamin ya rinka sawa ana yi masa addu'a zai yi ko da ku dubu biyar ce dubu tarin ibara wallahi ba zai ba ba zai yi ba sam sam ba zai yi ba ya ka wannan ba daidai ba ne mutane su kare tabargazar su kawai mutum mabarnaci yana nasa kai daga ba sai zuci ruwa sauke mai qur'ani shi ba ragan shi a masallaci sahun gaba ba shi ba ragan shi a gurin karatu ba shi zara ba ragan shi a gurin wa'azi ba baya zuwa mutane ma ba ragan yana taimakawa ba yana da mummunan mu'amala da yaransa a kasuwa yana da mummunan mu'amala da yan uwansa a wurin aiki yana da mummunan mu'amala akan kaza an yana da karsashi da himma to wani abu ne da ake neman duniya kurum da wata bukata ta taso sai zo ce kaza kaza wannan haka mutane suke ɗabi'ar su sun ji abu sai su ce sai a musu addu'a da fa ba su ba su damu da addini ba sai mutu sai mutu ya ce a masa addu'a da ba ka san da shi ba yanzu jiya ne bugon mu waya daga Abuja wai akar makalla ina nan ina gurin minista Abuja ina neman abin nan ne kaza kaza kaza da Allah taimaka min da addu'a kaza kaza kaza kaza kaza sauransu na ce Allah ba da sa'a bai taɓa bugun min waya ya mun fata ta addini ba bai taɓa zuwa ya ba da wani taimako ya ce gashi kaza a yi wa addinin Allah aiki ba ban taɓa sanin wani abu da ya yi wa addinin Allah aiki ba ni dai a iya sani na da shi amma yanzu tun da ya je yana da bukata yanzu ya yarda da addini ya yarda da aikin malamai a masa addu'a haka mutane suke raina malamai in gana son in ka yarda da Allah da gaske kake a ganka kana aikin Allah ga masallaci malam an tashi ana ana ana ana ana neman kuɗin da za a tada inji fetur da za a zuba a janareto wallahi tallahi akwai yanzu wani yaro nan je yake gaya mu yace masallacin su su bila adadin jama'a yace last speaker kwaya ɗaya ce yace shekarun ta nawa ta riga ta mutu ta lalace an yi an yi a samu taimakon da za a sa lasfikan nan wallahi ta gagara ne ne yana cewa idan Allah mu taimaka wa nan musu wanda na faɗi muna da guda ɗaya tsohuwa ko wadda iska ya kaɗo ta ko ta faɗo dan Allah mu bashi jiya din nan ina jin yaron yana nan ba na ce kai yanzu a masallacin ku ku ne kuke sallah a masallacin unguwarku ya ce wallahi muna da yawa sai mun cika shi yaro ne karami kuma ya ce malam da gudumawa haka na yi kokari na rufe ido na ɗauki dubu ɗaya da ɗari biyar na bayar ya ce amma wallahi ma haka aka lalata kudin nan ba tara ba addinin Allah ya zama miskini maraya tabur ba sai an nemi taimako ba tabur masalla mutane suna zuwa suna sallah suna ganin taburman ba wanda zai tunani ya sayo ma ya kawo sai an nema an yi bara kendir in ya mutu na masallaci ba wanda zai tunanin bari ya sayo kendira ya kawo a gyara babu ruwa in babu a masallaci ba wanda zai tunanin yaya kurum kai dai liman kai ne zaka je ka sanya zaka yi wannan wace irin al'umma ce amma sai mutum matsala ta same shi kaza kaza kaza a lokacin zai san da Allah ya lokacin zai san da malamai lokacin zai san da addu'a ni dai ina ga yan uwana gardawa malamai masu karatun Qur'ani ku tsare kima ku da darajar ku wallahi haka ku rubuta yazo ya sa ka san Qur'ani wai baka dubu biyu dubu biyu Allah ya isa wallahi Qur'ani ya fi karfin dubu biyu a dubu ɗaya ba to abu da ɗari biyu <laughs> to ka ji ahalul fanni da wani ma ce dubu ɗaya ɗari biyu ana yi <coughs> sai ya raba ashirin ashirin kenan izu sittin ka duba yadda gardi yake shan wahala yake karatun qur'ani kai ta niƙawa kai ta dakawa amma duka wani ya zo baka dubu ɗaya ɗari biyu kullum kai mai sauka na sauƙi na eh yi ya halatta ai shine muka faɗa yanzu misalin garbi yana karatu yana tilawar ilu 20 20 kullum sai ka ce masa da Allah maka lawo idan Allah sa ka gama karatu kai tawassuli karatun nan kai mun addu'a ya halatta yanzu kai makarancin Qur'ani ne sai ce da Allah mala an ka gama karatun Qur'ani kai mun addu'a ya halatta ba laifi bane ba ba mutum ya zo ya ɗebo mutane ya sa su a kofar gida su kwana su hana kansu bacci su hana wasu bacci akan dubu ɗaya da biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am suratu maryam